Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita biyar Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyaushe Muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 14 ga watan Oktoba shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi biyar kenan na safe agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. Za a girke sojojin gwamnatin Siriya akan iyakar Siriyar da Turkiyya. Hunter Biden ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden wanda shugaba Donald Trump ke zargi ya kare harkokin da ya yi a Ukraine da China. Sannan Prime Minister Pakistan Imran Khan ya tattauna da shugabannin Iran wanda hakan wani bangare ne na yunkurinsa na ganin an yi sulhu a yankin. To labaran duniya kenan a Najeriya uwar gidan shugaban kasar Aisha Buhari. ta fito ta yi tsokaci kan wani faifan bidiyo da ya kara karaɗe shafukan sada zumunta wanda ke nuni da cewa ita ce take magana cikin fushi. Na tambayi uwar gidan shugaban kasar Hajiya Aisha Buhari ko shin da gaske ita ce a cikin wannan faifan bidiyo? To eh, lallai haka ne bidiyo ne ce. Za ku ji ƙarin bayani kan abin da ya ta mata da hankali a Najeriya dai. idan muka leƙa borno gwamnatin jihar ta kaddamar da wani shiri da ya wajibta baiwa 'ya'ya mata ilimi kuma kyauta so ina roƙon iyaye da mata su fito su yi karatu mu ma a dama da mu to ana sa ran dai gaba ɗaya ana targeting 1 million girls ne za a ji cikakken rahoton sannan sarfil hashim gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya inda za a buɗe wani sabon babi sai a biyo mu a jikan menene babin ya kunsa amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum da fata an wayi gari lafiya. Za a girke sojojin gwamnatin Siriya a kan iyakar Siriyar da Turkiya don su taimaka wajen fatattakar sojojin Turkiya da ke shigowa don yakar kurdawan Siriya a cewar jami'an kurdawa jiya Lahadi. wannan yarjejeniya ta ba sabon ba da aka cimma tsakanin kurdawa da siriya da kuma rasha wadda babbar kawar siriya ce na zuwa ne kwanaki hudu bayan da sojojin turkiya suka afka ma kurdawa a arewacin siriya bayan kusan dukkanin sojojin amurka sun janye turkiya na daukar dakarun kurdawa na kungiyar rajin kare demokradiyya a siriya a matsayin 'yan ta'adda masu hada baki da 'yan awaren da ke turkiya masu saka ido sun ce a cikin kwanaki hudu kacal da suka gabata an kashe fararen hula akalla 60 baya ga wasu dubbai da suka tsere. Hunter Biden ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden jiya Lahadi ya kare harkokin da ya yi a Ukraine da China bayan da shugaba Donald Trump ya yi kira ga ƙasashe biyu da su binciki harkokin kasuwancinsa bukatar da ta sa trump ke da baibe da binciken yiwuwar a tsige shi dan na biden wanda mahaifinsa ke cikin waɗanda ke kan gaba cikin 'yan takarar jam'iyyar democrat da ke neman kalubalantar shugaba trump a zaben shugaban ƙasar na a shekarar 2020 ya faɗa a cikin wata sanarwa da lauyansa ya fitar cewa duk da zargin da trump ya yi cewa ya aikata rashin daidai yayin da yake ɗaya daga cikin mambobin kwamitin gudanarwa na kamfanin samar da makamashi na burisma a ukraine na tsawon shekaru biyar babu wata hukuma ta tsaro ta waje ko ta cikin gida da ta zarge shi da aikata rashin daidai Hunter Biden ya sauka daga mukamin mamban kwamitin gudanarwa na Burisma a watan Afrilu da ya gabata, sannan ba tare da yin wani bayani ba, ya ce zai bar kwamitin gudanarwa na kamfanin harkokin saka jari na BHR Shanghai da ke China a ƙarshen wannan wata na Oktoba. Jiya Lahadi, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya tattauna da shugabanni a Iran. wanda wannan ne farkon amfani da hanyoyin diplomasiya da zai yi a hukumance da ya ce manufar hakan shine kwantar da ƙurar da ke tashi tsakanin ƙasar ta iran mai makwabtaka da ita da saudiya da kuma amurka. hakan ya faɗa a taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan ganawarsu kan batutuwa da dama da shugaban iran hassan ruhani cewa dangantaka kudda kudda ke tsakanin ƙasarsa da iran da kuma saudiya za ta yi matuƙar tasiri wajen samar da sulhu kuma pakistan za ta yi duk abin da take iya yi yiwa wajen kawar da tashin hankali tsakanin ƙasashen biyu na musulmi. muna sane da cewa lamarin yana da matukar sarkakiya amma muna jin cewa za a iya warware wannan lamari ta hanyar tattaunawa abin da kan ya, ya dada jaddadawa kenan sannan ya bayyana shirinsa na zuwa saudiya gobe talata a ci gaba da yunkurinsa na kawo zaman lafiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Mutane bakwai sun ji raunuka bayan da mayakan kungiyar Al-Shabab suka kai harin roka wanda ya dira kan wani wuri a Mogadishu a jiya Lahadi, a cewar wasu 'yan Somaliya da abin ya faru a gabansu da kuma wasu jami'ai. Rokokin da aka cillo sun fada kan bangaren halani na filin jirgin sama mai matukar matakan tsaro wanda ke dauke da gine-ginen kungiyar haɗin kan Afirka ta AU da Majalisar Ɗinkin Duniya a Somaliya. shaidun sun faɗa wa sashin somaliyanci na muryar amurka cewa rokoki shida aka cillo a wuraren jim kaɗan bayan karfe ɗaya na rana agogon yankin ƙungiyar mayakan alshabab ta ɗauki alhakin kai wannan linharin mahaukaciyar guguwan nan da aka yi wa lakabi da hagibis ta hallaka mutane 23 da kuma dakatar da harkoki na wani ɗan lokaci a tokyo yayin da mutane 16 suka ɓata Gidan talabijin na NHK ne ya bayyana haka jiya Lahadi. Japan ta tura dubban sojojinta da ma'aikatan ceto don su kubutar da mutanen da suka makale a gidajensu da kuma magance abin da ya haddasa ambaliyar ruwa wanda ya kasance ɗaya daga cikin bala'o'in mahaukaciyar guguwar da suka addabi ƙasar a tarihin baya-bayan nan. guguwar ta hagibs ta yi kace-kace da wani yankin ƙasa da ke kwari a yankin tsakiyar japan da kuma gabashin gabashi bayan ga katse ma gidaje wajen rabin miliyan hasken wutar lantarki da ta yi a gaida muhammad hafiz baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko kungiyar 'yan kasuwa kanana da matsakaita a arewacin Najeriya ta zargi hukumar kwastam da haifar da matsalolin da ta ce suna kawo ta tarnaki wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu kama daga abin da ya shafi karbar kudade a hannunsu da kuma kama musu kayayyaki zargin da hukumar ta kwastam ɗin ta musanta. 'yan kasuwan sun bayyana korafin nasu ne a wani taro da suka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata a kaduna game da za ku ji a wannan rahoto da isa lawal ikra aiko mana Alhaji Usman Baba Sa'id shine shugaban wannan kungiya kuma ya bayyana dalilin kiran wannan taro. Makasudin wannan taro mu tattauna matsalolin da suke tsakaninmu da kuma wasu abu da gwamnati suka faɗa mu faɗa ma mu wayar ma 'yan mu kai. Amma damuwar mu shine in muka sayo kaya daga jiha zuwa jiha ma'aikata musamman masu ɗamara ko kuma mu ce kwastan. suna matsa mana iya matsa wanda mu ba mu sanya aka aka siyo wannan kayan ba an shigo da kayan nan ta hanya mai kyau muna siyowa ta aba muna siyowa ta onacha muna siyowa ta lagos don haka wannan damuwa muka haɗu muka tattauna mu miƙa ma gwamnati ko kanmu da kuke so gwamnatin ta muku abin da muke so gwamnati ta mana ta duba damuwoyin da muke da shi irin wannan su ma dai wasu 'yan kasuwan da suka zo daga sassan arewacin Najeriya daban-daban sun yi korafe-korafe game da harkar kasuwanci a wannan ƙasa. Sunana Isa Haruna Shu'aib kuma ni ne shugaban wannan kungiya reshen jihar Kano. A wannan lokacin muna fuskantar matsaloli na abubuwa guda biyu abin da ya shafi harkar kabilanci wani a lokacin ma har da barazana ta fuskar ta fuskar addini. Sannan babban matsala ta fi ci wani tuwa ƙwarya shi ne ta bangaren jami'an tsaro ko kuma jami'an fasakori custom kenan ta yadda za mu to hanya sai sun ɓata mana lokaci waɗanda kayayyakin nan namu ba su saba tsarin doka da oda ba. Sunana Alhaji Aliyu Muhammad daga jihar Taraba. To gaskiya ga Allah kasuwa ta tabarbare yanzu domin har ga Allah ba ciniki ba ba ciniki ga ma'aikata sun tsawala mana za ka je ka sayo a Najeriya ka sai kayan nan a jihar daga jihar zuwa jihar kwastom zai tuka ka ya ci ma zarafi. Ba kayan da aka haramta bane ko kuke jigila? Ma an haramta kamar shigo kasa sai na kamar dukiya shigo. Eh, sunana Usman Ibrahim Usman Daka Jos. Mu muna son mu ji me dalilin da za mu siyo kaya a cikin Legas. Wani irin kaya ne? Takalma. A hanyar in mun to su ce sun kama mota. To sai dai hukumar hana fasaɓaure ta ƙasa kastam ɗin da 'yan kasuwa suka koka a kan jami'an tana tare su hanya ta ce tana aikinta ne bisa ƙa'idar doka. Mataimakin kontrola na hukumar DC Joseph Atashi ne mai magana da yawon hukumar na ƙasa baki ɗaya. In kana da kaya misali, ka boye kayaki da doka ta hana. a kasa sai ka dauke wasu kaya da aka yi a Najeriya da suka zuba kai. Kwamfan sun zo sun duba wannan abu sai suka ga kaya ce wanda ya kamata ka shigar da su ba dole zaka samu matsala ne. Suna cewa su suna mamakin yadda ake ganin jami'an kwastam a cikin ƙasa sun ɗauka za su gan ku iyakokin ƙasa ne. Doka ta bayar da su jami'an su shigo cikin eh, wato kasa kamar tsakanin wata jiha da jiha. Tunda ka tambaya kan doka doka ta bayar da izini har tabbacin kwanan ka in kana da tabbacin tsoro kaya da aka fasikurin su suna cikin dakin kwanan ka doka ta ba da izini a shiga a kwace wani eh, kayaki kuma a kama ka. To kuna da labarin kukan da suke yi na cewa akan karɓi wani abu a hannunsu kamar wato toshe baki. To ne abin da yake damu me ya sa zai ka ba mutum kuɗi in za ka ba shi kuɗi wani laifi ka yi tun ka san kana kan gaskanka. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa daga batun kasuwanci sai na ilimi. Inda gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kaddamar da wani shirin ilmantar da 'ya'ya mata kyauta wanda aka sa shi a matsayin wajibi. Wato daga matakin firamare zuwa sakandare da zumar ba su damar da za a rika damawa da su a harkokin yau da kullum. Ga Haruna da biyu da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana. wannan shiri dai zai mai da hankali ne kan ilimin firamare da na sakandare ga 'yan mata miliyan ɗaya da ake sa ran su amfana da shi sai dai gwamnan ya koka kan rashin ƙwararrun malamai da ya ce ana fama da shi a jihar. Ya ce za mu yi duk iya mai yiwa mu ga haɓaka harkokin ilimin 'yan mata ba ma haɓaka harkan ilimi kawai ba a'a haɓaka harkan ilimi mai ɗaurewa don 'ya'yanmu su zamanto abin alfahari nan gaba wannan shine aniyarmu ya ce yanzu haka ba mu da ƙwararrun malamai saboda haka sakamakon sakamakon ba zai zama mai kyau ba don haka ne ma makonni uku da suka gabata makafa wasu kwamitoci guda biyu wanda ɗaya zai tantance batun malamin makaranta. Fice muna da sanya babban birnin Maiduguri cewa inda muke da makarantu da yawa inda zaka ka samu kusan malamin firamare guda ɗari a makarantar firamare guda ɗaya kuma mafi yawan waɗannan malamai matan manyan 'yan siyasa ne da manyan mutane da ba a shirye suke su koyar ba don haka a shirye muke musulmi duk waɗannan mutanen wanda ba a shirye suke su koyar da 'ya'yanmu ba that Dr. Falmata Umar Zulum dai ita ce uwar gidan gwamnan jihar Borno wanda mata kira ga iyaye game da mahimmancin ilimi kamar haka. Muna so mu ga mata sun fito sun yi karatu su ma an dama da su. Ni karatu ya taimake ni a rayuwata. A yanzu haka ni veterinary doctor ce kuma lecturer ce a university. Kuma ko a ina a duniya with education inda nake da shi zan iya shiga ko ina so ina roƙon iyaye da mata su fito su yi karatu mu ma a dama da mu to ana sa ran dai gaba daya ana targeting 1 million girls ne ibrahim magaji walade shine shugaban kungiyar nan da ke kula da harkokin mata da ake kira girl child concern kowa ya sani akwai matsala ba ma ilimin mata kawai ba har da ilimin maza amma mata suka fi sha samun illa ta wannan fanni don yanzu maganan tashin hankali da muke ciki din nan yawancin jahilci ne ya jawo kamar wani ilimi ake so a basu aka yi maganar ilimi akwai ilimin zamani akwai ilimin addini wani ilimi ake so a samar ma wadannan mata akwai abin da ake ce dafa duka wani ilimin da ake kokari a yi zai shafi na boko zai shafi na addini zai shafi na sana'a wannan dai shine karo na farko da aka kaddamar da irin wannan shiri a gwamnatin professor gana umar zulum kan abin da ya shafi harkokin ilimin mata da kuma ke sa ran za samar da ilimi mai inganci kyauta ga 'yan mata miliyan ɗaya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna to uwar gidan shugaban najeriya aisha buhari ta fito ta yi karin haske dangane da wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta wanda nuna cewa ita ce cikin fushi take magana da wasu hadimanta a fadar shugaban kasar da ke abuja lamarin da wasu ke ta dangantawa da batun cewa za a yi mata kishiya uwar gidan shugaban kasar ta yi karin hasken ne kan wannan bidiyo a lokacin da ta sauka a babban filin tashin jirgi na abuja a karshen makon da ya gabata bayan da ta dawo daga hutu a london ga hassan mai na kaina da karin bayani na tambayi uwar gidan shugaban kasar hajiya aisha buhari ko shin da gaske ita ce a cikin wannan faifan bidiyo to eh, lallai haka ne bidiyo ni ce wanda aka gani a baya na kuma su ne security da aka bani su kare ni amma yar mamman daura sunanta fatima ita ta tsaya ta dauki bidiyon nan a gaban jami'an tsaro na a gaban kowa da kowa ta dauki bidiyon nan tana mun dariya ta dauki bidiyo saboda mai gida na ya ce su fita su bar ma yaro na ya shiga wurin sai da suka kara zama suka yi wata uku ina wucewa zan je in shiga wani store suka rufe min hanya na bi ta wani wuri kuma na iske still a rufe shine na dawo na zo na forcing hanya na shine na shiga wurin na iske su su ne a ciki sun rufe suka ce an bada instruction ne lawal daure ne bada kan wuce ta wurin saboda ba sashi na ne ba masu sharhi irin su shabu mungadi sun yi tsokaci wannan shine karo na farko da za a ce har wani na da mulki ko yanci ko karfin da zai fito daga waje ya shigo cikin wato fada shugaban kasa har inda iyalansa har ai kokarin cin zarafinsu saboda haka mutane da dama suna ganin cewa wannan matar wato abin a yaba mace domin duk wannan abin da take kokari ta yi tana yi ne domin tabbatar da cewa mijinta ya samu sukuni na gudanar da mulkin da zai armashi a Najeriya. Kasancewar alkunya shugaban ƙasa da ya ƙi sa baki domin ya ceto eh, wannan rigimar ba mamaki shine ya kawo suka ƙara samun ƙwarin gwiwa har da iyalansu suka samu kaka gida a cikin fada shugaban ƙasa har inda za a ce agola ya fi mai abu iko kenan. Kana ga wannan ba zai kawo wato kamar tangarɗa dangane da samun shi kansa na tsohon shugaban ƙasa ya mulki ƙasar yadda ya kamata ba duba da wannan kikikaka da take cikin gidansa. Ai rashin natsuwar ya daɗe. Da yawa ma masu sharhi suna ganin ai shugaba Buhari ba wai shi ba bane ke mulkin Najeriya a kai tsaye abinda ake gani waɗannan mutanen na zagaye da shi su ne ke yin yadda suke so. A baya lokacin da gidan rediyo nan na muryar Amurka ya hira da shugaban kasa, shi bai ma yadda cewa akwai 'yan kabal dinnan ba. Tun da bai yadda ba, kana ganin anya za a iya samun maslaha nan kwana kusa ko? Yarda ba, domin 'yan kabal da ai ba shi suke ba ba, 'yan kabal 'yan Najeriya suke cutarwa. Kawo lokacin haɗa wannan rahoto da yunkurin jin ta bakin waɗanda uwar gidan shugaban ƙasar ta zarga bai nasara ba. amma da zaran su mai da martani za mu kawo maku. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria kuma da Allah gaida Hassan mai na kaina yanzu agogo nan na cewa karfe ɗayan dare ne da minti 18 ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau Shirin ciki da gaskiya zai fara duba batun wani shiri da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kirkiro domin tallafawa matasan da suka kammala karatunsu amma ba su samu aikin yi ba wanda ake kira N-Power. Shirin da wasu ma'aikatan da ke cikinsa daga jihohin arewacin Najeriya da suka kai goma waɗanda suka haɗa da Kano, yoba Barna da kuma Bauchi. Suka yi ta kawo shirin ciki da gaskiya ƙorafe-ƙorafe domin jan hankalin gwamnati da cewa akan yi musu murabus ko fidda su daga shirin ba tare da saninsu ba. Ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi Lahashin Gumel. Shirin 'yan fawa dai shiri ne da aka ƙirƙira domin tallafawa 'yan Najeriya wajen samar musu da gurbin aiki bisa albashi naira dubu talatin kimanin dala tamanin da hudu. ya faru a shekarar 2016 inda gwamnati ta cika alkawarin sama wa dabban matasa aikin yi da suka kai dubu ɗari biyar rukuni-rukuni. Shi dai aikin ba na dindindin ba ne domin yana da tsarin kammala cin gaji a tsawon shekaru biyu. Inda gaba ɗaya waɗanda aka ɗauka za su samu naira dubu ɗari bakwai da ashirin. Da farko an samu ƙorafi daga wasu jihohi cewa an ɗau wasu da ba 'yan yankin ba kamar a ga masu sunan ibo ko yarabawa a jihohin kuriyar arewa aisha da ke aikin yan fawa a maiduguri ta ce ta wayi gari ta samu an yi mata murabus daga shirin ba da sananta ba da hakan ya dakatar da ita daga samun naira dubu talatin da akan biya su a wata sunana aisha babagan abdullahi ina aiki a memsari primary school volunteer ne a can na in power program wannan shiri da aka kirkiro da gwamnati tarayyar ta kirkiro da shi ko eh wanda aka ɗebi ma'aikata ana biyan ku eh shi eh kamar shi shi ka fara aiki a da farko tukuna a nan cikin Maiduguri ke wannan aikin eh a nan Maiduguri nake aikin tun last year August na fara samun alert amma enrollment na tun since September kafin aka fara biyan mu a august ok september da ya wuce na shekarar 2018 kenan eh na'am to me faru da ke resigning aka min a status ina kamar wani resign an dakatar da ke ne an dakatar da ni a aikin mm. kuma ba na samun salari. Bai sun gaya miki dalilin da yasa suka dakatar da ke? Kawai ne a status ina da na buɗe na gani voluntary resign by volunteer. ki kika rubuta cewa kin ah, bar wani aiki ba kya so koya a'a ban bari ba saboda na san bana aikin a wani guri shi sa ma ni ban yi ba kawai da na bude status ina ne kawai na da na tambaye su a april din nace sun samu salary kowa sai ya ce min ya samu ni kuma da na je wani ne ya ce ma in je in bude in ga status ina in gani kar da an min resigning ko wani haka da na je kuma na bude kuma hakan ne ya faru da ni an yi min resigning an dakatar da ke haka kawai kuma ba a tura miki albashin ki ba ba a tura mun albashi na ba since april dama nono ake biyan ku dubu talatin talatin kowane wata ke kadi ne aka dakatar a inda ke koyarwa ko kuma akwai wasu da kika ji suna da wannan matsala a gurin aikinmu ina gani kaɗai ce kamar a jihar borno gaba daya kin samu labarin wasu suna da shi ko ke kadai kika ji labarin naki a muna nan muna da yawa mun kai goma sha uku wanda kuka aka yi resigning ɗinmu wanda muka haɗa kanmu mm. muke ƙoƙarin mu san yadda aka yi hakan ya faru to kamar ke ɗaliba ce ko kuma akwai aikin da kike yi ne a'a ni bana aikin komai dan wani diploma ne da ni mm. sai na applying sai kuma Allah ya taimaka na samu. To yanzu uh, wani hali uh, kike ganin karatun ya shiga tunda kina karatu yanzu da amma kuma wannan ne yake taimaka miki wajen gudanar da karatun Wallahi ni kan na rasa ma ta ya zan fara don gaskiya wannan kuɗin yana taimaka min sosai ina iya hulɗa na da shi har ina iya taimakawa iyayena da wannan kuɗin don ba kaɗan bai ne a guri na kuɗi ne mai albarka. Eh, kamar wata nawa kike kina karɓan wannan albashi kafin a dakatar da ke? Eh to don tun daga August 2018 zuwa march ya tsaya march na wannan shekara 2000 eh, eh zuwa march eh zuwa march ya wa'annan watanni ne nake samu na samu kwata-kwata to tun daga nan ban samu daga april zuwa yau akwai ofishin da kuka yi wannan rajista a wannan gari kamar kun kai koken ku game da batun dakatar da ku da aka yi mun kai me aka ce da ku aka ce mana wai za a samu a yi solving in problem kuma gashi har yanzu ba mu ji komai a kai ba tun lokacin kuma ba sake neman ku ba ba a ba su neme mu ba kuma ba a biyan ku ba ci gaba da biyan ku ba ba a ci da biyan mu ba saboda an danna mana resigning a status mu shi ma wani mai suna Muhammad Malami daga Gashuwa a jihar Yobe da kan koyar da darasin lissafi a makarantar Babuje ya shaida wa shirin ciki da gaskiya cewa an share wata goma sha biyar ba a biya shi ko kobo ba duk da korafi ba adadi da ya rika turawa malamin ya ce an bukace shi ya canja banki don samun kuɗin inda ya canza amma duk da haka gyaran bai samu ba sai aka aiko masa biya na wata ɗaya ta tsohuwar ma'ajiyarsa da aka ce ba zai iya yiwa a tura sako ta nan ba sunana muhammed malami daga jihar yobe ina karamar hukumar bada local gama a cikin garin gashuwa ni ɗaya ne daga cikin ma'aikatan yan fawa wanda aka ɗauka a 2016 batch a ni sai aka tura ni secondary school na babuje jino secondary school ube wanda nake koyar da list mathematics wanda wani abin al'ajabi dukkanin a makarantar ma lokacin da muka je kusan mu in yan fawa mu kaɗai ne malaman mathematics wanda yake sun karanta mathematics kafin zuwa mu ba wani malami wanda yake ya karanta mathematics yake koyarwa sai dai wanda ya yi wani subject ko ya wani course yake koyar da lissafi to muna cikin koyarwa watan da aka fara biya watan disamba 2016 sai ban samu kudi na ba sauran abokaina duka kudin su ya samu so sai na kira su cewa to ni fa kudi na bihi gaba na watan disamba nan kuma ga sauran abokaina duka an biya su sai suka ce min ina da matsala da linkin na bibiyan na da account na in je in duba asusun ajiya na banki asusun ajiya na banki kenan sai na je na duba na tambayi ma'aikatan banki suka ce min account ina na da linkin da bibiyan dina ba abin da yake da matsala na ƙara kiransu na faɗa musu suka ce to na yi haƙuri bayan wasu kwanaki sai sai ƙara turo mana cewa lalle lalle fa account ɗin ba kan linkin ana ta yin wannan muna kiran suna turo mana cewa account ɗin baya linkin su kuma banki suna ce mana muna da linkin kullum muna zuwa haka sar aka ɗauki tsawon wata goma sha biyar daga disamba 2016 zuwa march 2018 wanda in ka lissafa zai baka watanni goma sha biyar a tsakani to kafin december ya suka to kudi baya shigowa kudi baya shigowa ba tsawon wannan lokaci na wata goma sha biyar to ka ci gaba da zuwa ita wacce makaranta da aka tura ka aiki ina zuwa aiki kullum ma abin da da principal din take faɗa min da yake ta san na yi TV a makarantar tana ce min eh, na yi teaching practice take ce min na ci gaba da zuwa na yi hakuri tunda abu ne na yi gwamnati ai kuɗin mu ma zai samu bi wuce tara mana ake ba to wannan abin sai ke ƙara ƙarfafa min gwiwan zuwa makarantan sai nake zuwa sannan kuma musamman kos da muke da yana buƙatan ka ke zuwa kana practicing nahi na nake zuwa daga nan kafin march da aka bani sai suka turo min cewa in je in tura fa alternative account account ina wancan ba zai yi a turo da shi ba in wani bayan ka ƙara yin wato ka ƙara yin korafi korafi eh ba biya ni ba in je in tura wani account wanda da ni da wani abokina shi ma muna da matsala suka turo mana a rana ɗaya cewa mu tura alternative account shi ma canza wani account din mu canza wani account na wani banki mu bari Face Bank mm. sai muka je mu na je na dauki account number na na Union Bank shi ma abokin nawa ya dauki nashi na Union Bank sai ya hada ya tura musu ni ma na tura musu na to wani abin al'ajabi a lokacin da aka ce mana kuɗin nan namu ba zai shiga cikin wannan account namu na Face Bank ba mm. ba mu fi ƙara koma Face Bank mun yi wani gyara ba to kwatsam a march sai na ga kudi ya shiga account ina wata 30 daga yan power kuma sai aka turo min shi a wannan account din wanda aka ce min wata goma sha biyar yana da matsala to abun sai ya daure min kai sai muka je muka ci wannan kudin da watan april ya kama sai kudin 2017 hmm. sai kudi na shiga gaba sai na ƙara tura musu laita a imin nasu ta korafi cewa ni fa ban ga kudi na april ba hmm. kuma an biya sauran abokana sai suka ce min daina ya haƙuri sai na kasa haƙura sai na ji labaran cewa ai ana resigning beneficiaries ba tare da sun sani ba ma'ana a rubuta maka takardar ka bar aiki ba tare da ka sani ba ba tare da ka sani ba ka bar aiki kawai hmm. sun ce to ni ma bari mu bude profile ina da na bude profile ina kawai wajen status na na ga resigning ni na ce wai na bar aiki na samu wani aiki sai na kira su na ce to ko ku na kira ku jiya na ce muku ga abin da yake faruwa kun ce min na yi hakuri to yau kuma da bude profile ina na gama an yi resigning din na sai suka ce min to ai ba abin da za su iya inda an yi resigning na in ce to tun da ba abin da za ku iya yi to ina da wata goma sha biyar da nake bin bashi wata goma sha hidan ka hada da april hmm. wanda ba a biya ni ba hmm. to ya matsayin su yake zan same su sai suka ce min ai kwata kwata ma tun da na yi resigning ai na yi resigning ba na cikin payroll da za a yi ma balle in samu kuɗi ba wani abu da zan ƙara amfana da shi na fawa. Ƙorafin kaɗan daga cikin matasan da ke ƙarƙashin shirin yan fawa kenan waɗanda ke neman ɗaukar matakin gyara daga hukumar da ke kula da wannan shiri. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku wasu ƙorafe-ƙorafen daga wasu jihohi na daban. Kafin daga bisani mu tuntuɓi baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara kan tallafawa al'umma Maryam Uwais kan wannan lamari. yanzu a madadin wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku mahmud ibrahim kwari da haruna dauda nisar fili hashin gumel ke cewa sai mu sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya kamar Allah yanzu kuma ga labarai a takaici za a girke sojojin gwamnatin siriya kan iyakar siriyar da turkiya don su taimaka wajen fatattaka sojojin turkiya da ke shigowa don yakar kurdawan siriya a cewar jami'an kurdawa jiya lahadi hunter biden dan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden jiya lahadi ya kare harkokin da ya a ukraine da china To masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma dan anjima da hantsi za mu da muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi alhaji sulan jabu da ke jos a jihar plateau bisa rasuwar alhaji sani madaha sulan jabu wanda allah ya rasuwa a ranar juma'a da ta gabata da fatan allah ya masa rahama kazalika muna mika sakon ta'aziyya ga babban editan jaridar daily trust hamza idris wanda ya yi rashin mahaifinsa alaran malam idris hamza wanda allah ya rasuwa a kano da fatan shi ma allah ya masa rahama amin yan din shi muhammad hafiz baballe da solomon abu sai injiniyan mu wato greg bonds mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen wasu na amurka birnin washington dc sai mu tara ashirin mu na hatsi idan allah ya kai mu. Afrique. Le monde aujourd'hui.